بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بايها haka dukan تاتبتك الله سبحانه وتعالى kuma tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga manzon tsira annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da izinin Allah madaukakin sarki a yau alhamis za mu ɗora a darasinmu da muka saba gabatarwa na mako-mako a wannan masallaci mai taron albarka masallaci na umar faruk da ke nan tsakiyar birnin mina a unguwar sarki da fatan ubangiji subhanahu ta'ala ya amfana da mu baki da yau za mu tashi a darasi na takwas kuma a yau 26 ga watan rabi'ul akhir jumada al-akhira a shekara ta 1439 kuma daidai da 15 ga watan uku shekara ta 2018 miladiya littafin da muke karanta shine littafin kitabul arba'in fi mabanin islam wa qawaid al-ahkam littafi ne da ya kunshi hadisi arba'in wallafar al'imamu annawawi shi sa ake kira littafin ma da sunan al'arba'una annawawiyya al'arba'una annawawiyya amma asalin sunan littafin shi ne kitabul arba'in fi mabanin islam wa qawaid al haka kitabul arba'in littafi ne da ya kunshi hadisai arba'in fi mabanin islam waɗanda suke su waɗannan hadisai arba'in ɗin suna magana ne akan abin da ya shafi asalin gini na musulunci wa qawaidul ahkam da kuma ka'idoji na hukunce hukunce wanda ya wallafa littafin shine al-imamu an-nawawi Allah ta'ala ji shi da gafara ya ramshe shi ya rasu a shekara ta 677 shekara ta 677 Allah ta'ala ya ji da gafara ya rahmishe shi za mu tashi a hadisi na hudu a cikin wannan littafi inda al-imamu nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi ya ce al-hadith rabi an abi abdurrahman abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu annahu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون با يكون با ثم يكون مضغة بعد ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها rawahu al wa muslim al-imam an-nawawi yace al-hadithu ar hadisi na hudu a cikin jerin gwanan hadisai da ke cikin wannan littafi na arba'un hadis an abi abdurrahman an karɓo shi ne daga baban abdurrahman abdullahi bin mas'udin shine abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda annahu qala lallai shi abdullahi bin mas'udin ya ce eh? abdullahi bin mas'udin ya ce na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya karantar da mu wa huwa sadiqu shi manzan allah fa ne cikakken mai gaskiya almasduku wanda kuma cikakken wanda ake gasgata shi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya karantar da mu inna ahadakum lalle kowanne ɗaya daga cikinku juma'u khalquhu ana hada ana tara halittarsa ne fi batni ummihi a cikin mahaifiyarsa mana a mahaifa ta mahaifiyarsa arba'ina yauman tsawon kwana arba'in nutfa yana zunzurutun mani zalla summa ya kunu alaƙatan sannan daga arba'in ta biyu sai ya koma gudan jini misla zalik zai kasance a haka tsawon kwana arba'in sun mai yakunu muzuka sannan sai ya kasance kwayar tsoka mulmulalliya misla zalik kwatankwacin waccan arba'in ɗin masama arba'in uku sun mai yursalu ilahin malak sannan sai a aiko mashi da mala'ika fayan fuhu ruha sai shi mala'ikan ya busa masa rai wa yu'maru bi arba'i kalimati sai kuma a umarci mala'ikan da ya rubuta ma wannan jariri da ke cikin mahaifiyarsa ya rubuta mashi kalmomi guda uku bi katbi rizqihi ya rubuta mashi arzikinsa wa ajalihi da ajalinsa wa amalihi da ayyukansa wa shaqiyyin shin ɗan wuta ne am sa'idin ko kuma ɗan aljanna ne fa wallahi allazi la ilaha ina rantsuwa da wanda babu wani abin bautawa da cancanta sai shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ahdaku lalle ɗaya daga cikinku la ya'malu bi amali ahli janna wallahi zai dinga yin aiki irin na yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira har ya kasance abin da zai rage masa tsakanin shi da shiga aljannar illa zira bai wuce zira'i guda ba an ce zira'i shine kamun guda haka kamun guda haka ba hannun ba daga yatsu haka zuwa gwiwar hannu fa yasbiqu alaihi alkitab sai wancan rubutu da aka yi masa sai ya rigaye shi fa ya'malu bi amali halin nar sai ya aiki irin na yan wuta fa yadkhuluha sai shiga wuta wa inna ahadakum kuma lalle wasu daga cikinku la ya amalu wani daga cikinku la ya amalu wallahi zai dinga yin aiki bi amali ahalin na aiki irin na yan wuta hatta ma ya kunu baina huwa baina illa zira har ya kasance tsakanin shi da shiga wutar bai huce ɗani guda kamu guda ba domin ɗani shine shibar kamu guda ba fa yasbiqu alaihi alkitab sai wannan rubutun da aka yi mishi ya rigaye shi fa ya'malu bi amali ahli janna sai ya aiki irin na yan aljanna fa yadkhuluha sai ya shiga aljanna wannan hadisi rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari shi ya rawaito hadisi din wa muslimun da kuma imam muslim su ne suka rawaito wannan hadisi wannan shine hadisi na hudu wanda yake hadisi na hudu ya zo bayan hadisi na uku ne shi hadisi na uku ya yi mana bayanin abinda abin da yake gini na musulunci wana jina da ke ko hadisi na uku ya mana bayanin gini na musulunci hadisi na hudu yana mana bayanin gini na dan adam Allah cin musulunci ya ginu kan shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita izaka wa sawmi wal hajji wa sawmi ramadan abubuwa guda biyar nan kuma shi karan kanshi dan adam din ne ake mana bayanin yadda aka gina shi al'imamun nawawi ya ce an abi abdurrahman an karɓo wannan hadisi daga abu abdurrahman baban abdurrahman yanzu a cikin littafin arba'unan nawawi muna da abu abdurrahman guda biyu tun da zama na hadisi na uku ne ba mu gama kaiwa ba daga hadisi na ɗaya zuwa na hudu muna da abu abdurrahman guda biyu abu abdurrahman na farko shi ne abdullahi ibn umar abu abdurrahman na biyu shi ne abdullahi ibn mas'ud shi abdullahi ibn mas'ud din nan dattijo ne sosai yana cikin waɗanda suka musulunta tun karan fari tun ana kirga adadin musulmai mutum kaza ne wana jina da kyau tun ana kirga adadin musulmai yanzu da ake da su a doron ƙasa mutum kaza ne to zai zama ne yana da lamba kenan ai ko mutum shine na miliyan ba dai yana da nan ba dai akwai wasu a bayansa ba yanzu a ce adadin musulmai na duniya kai ne na nawa kun fahimci wannan da ke kaga baka cikin dan kafin a je gano duniya za a ce adadin musulmai da ke unguwarku ko yanzu adadin waɗanda ke a gidanku adadin musulmai da ke gidanku sai ga kana neman ka zama na goma kun fahimci dan ga mahaifi ga mahaifiya ga kaka ga kaza ga yayye ga kaza sai ga kana nema ka zama na goma ko na sha ɗaya ana ba ta mafahimci wannan da ke ko to su abdullahi bin mas'udin sun musulunta tun lokacin da ake kirga adadin musulmai subhanallah na wani ba karamin matsayi bane yana nan da shi aka yi hijira guda biyu ta zuwa habasha hijira ta ɗaya da ta biyu kuna ji da kyau ko ya halarci sallah a alƙibla guda biyu ya yi sallah a alƙibla guda biyu me ake nufi da alƙibla guda biyu ya yi sallah tun lokacin da ake kallon baitul maqdis ana sallah kafin a zo a koma kallon ka'aba kenan kaga ya daɗe da musulunta ya daɗe da musulunta ya halarci dukkanin ya yaƙoƙi tare da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam babu yaƙin da mazan sallallahu alaihi wasallam ya je Abdullahi bin Mas'ud bai je ba ina fatan kun fahimci wannan da ke ko gangaran ne mahaddacin Qur'ani Abdullahi bin Mas'udin yana cikin mahaddata al da girma yana cikin masana ilmin alƙur'ani da girma kusan duk wani duk wasu musulmai duk wani addini da yake kasar iraki ya kai ne ta sanadiyar abdullahi bin mas'ud ya haddace surori saba'in daga bakin manzo su salama kai tsaye kai tsaye ana fatan kuma ya ci wannan da kyau ko kenan sauran ne ya karasa gaban gaban sauran sahabbai Ana fata mafi fahimci wani da kyau ana mashi kambi shi abdullahi bin mas'ud a ce sahibu na alai rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wasiwak wal misal shi abdullahi bin mas'udin shi ne ma'abocin takalma biyu na manzan sallama duk inda manzan sallama ya cire kafasa abdullahi bin mas'udin yana rike da takalma ya rike su wannan akwai darasi masu tarin yawa darasi na farko yana kusa da manzan Allah ko yana nisa da shi yawa yana kusa da shi saboda tsabagen kusanci ne manzan Allah yana cire takalmin shi yana ɗauke aswakin manzan Allah yana kammalawa abdullahi bin mas'udin ya karba da aswakin manzan Allah da takalma manzan Allah da filo na manzan duk suna tare da abdullahi bin mas'udin to ke na kaga ba na nesa ba ne na kusa ne sosai da sosai Allah ta'ala ya ƙara mashi daraja ya ƙara mashi ɗaukaka ya rasu a shekara ta 36 bayan hijira ya rasu a shekara ta 36 bayan hijira qal yace haddathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karanta da sai ya ce huwa shi manzo Allah din shine as-sadiqu kulura wawun ala hasbi huwa mubtada kullu da ke ko to khabar zai zama na wa huwa sadiqun zaka ce in an ce ma zaidun sai ka ce zaidun sadiqun kun da ke ko ba za ka ce zaidun as-sadiqu ba in ka ce zaidun as-sadiqu ya sha bamban da zaidun sadiqu saboda ai a larabcin wannan ka ce sadiqun wannan kuma ka ce as-sadiqu kun da ke ko to da ya ce wa huwa sadiku ba wa huwa sadikun ba wa huwa sadikun shi din nan mai gaskiya ne wa huwa sadiku shi ne cikakken mai gaskiya shi ne tsantsar mai gaskiya kullum da ke ko zan tambaye ku wannan in mun zo addinu an nasiha maimakon addinu nasihatun kullum addinu nasihatun sai maza da ce addinu an nasiha kun ga akwai bambanci kenan ko wa huwa shi ne tsantsar mai gaskiya almasduku wanda ake gaskata shi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga abin da ya karanta da mu inna ahdakum lalle kowanne ɗaya daga cikin ku mace ko namiji yaro ko babba dukkan mutum bil adama yujma'u khalquhu ana hada halittarsa madda halitta da dan adam ana hada ta ne fi batani ummihi a cikin mahaifiyarsa in aka ce a cikin mahaifiya to ai ciki shakun dumi akwai hanji akwai hanta akwai huhu kun lura da kyau ko akwai matsar mama namiji mutum yana da matsar mama ina likitoci ina masu biology ka san matsar mama akwai koda akwai kaza to kenan a ciki a mahaifa kullum da ke ko domin jariri yana zama ne a mahaifa ba wai a ciki a ko'ina a cikin mahaifiya a hanji ne ko a hanta ko a hudu ba a'a a mahaifa amma hadisin ya ce fi batani ummihi a cikin mahaifiyarsa don ka fahimci cewar abin da ake nufi a ciki shine a mahaifa ummihi mahaifiyarsa arba'ina yauman zai ɗauki zunzurutun kwanaki arba'in cir nutfa yana zunzurutun nutfa in aka ce nutfa shine zunzurutun maniyi an kira shi da nutfa ne domin yana gudana ne ya lolo haka isa aka kira shi da nutfa to maniyin da ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara zai halitta da shi wannan maniyin babun jiki yake ba Allah ta'ala yana taskance shi ne fi ƙararin Makin ila qadarin ma'lum fa qadarna fa ni'mal qadir wailun yawma idhin lil mukaththibin to sai Allah ta'ala ya taskance shi fi qararin a wani wata ma'adana wata mataskanta makin tsabtatacciya tatacciya wacce ake kulawa da ita ita ce mahaifa arba'in na tsawon kwana arba'in yana zunzurutun mani annabi sallama ya ce sun mai kunu alaƙatan sannan sai ya tashi daga wannan matakin na farko zuwa mataki na gaba na biyu shine mataki na alaƙa an ce alaƙa shine gudan jini sai ya zama gudan jini ya tashi daga mini ya koma gudan jini jinin da ke yake ɗamfare da mahaifa shi ya kira shi alaƙa domin ya ɗamfaru ya maƙalu da mahaifa ba zai iya zama da kansa ba misla zalika kwatankwacin haka kamar ya haka kwana arba'in yanzu mu arba'in arba'in ta farko mani arba'in ta biyu gudun jini sun mai kunu mutuka sannan sai ya zama gudun tsoka tsoka dai da kake ganin ta wacce ke za ka yi mata lauma ɗaya ta ce mutuka don abin da za ka sanya shi kawai ka taune ka haɗe shi ne mutuka kun da ke ko haka wai fa wanda ya biyo waɗannan nufi yake to yake ƙahoho a doron ƙasa wanda fa duk aka biyo wata nan shi ke ta ƙaho yake ganin ba wanda isa duk duniya sun mai kuni matuka sannan sai zama gudun tsoka misila zalika kwatankwacin kwana arba'in gudan eh, mani kwana arba'in gudan jini eh, kwana arba'in gudan tsoka tsokar da za ka iya taune ta ba wai tsokar da za ka gatsa ka ajiye ba saboda ta yi girma a ba irin ta ba kawai da za ka sa kawai ka ka ka abin nan ka taune ta ta wuce yanzu mun samu 43 mun samu 43 43 kwana nawa kenan 120 kwana 120 sun ma yursalu ilaihin malak sannan sai a aiko mashi da mala'ika sannan sai a aiko mashi da mala'ika fa'ida ta larabci ita ce summa tana zuwa daga wannan sai wannan tare da jinkiri kunura tare da jinkiri kaga eh, eh, juma khalqu fi batni ummihi 40 yawma nufa sai aka ce summa yakunu alaka kenan ba wai jini ke fara zama ba a'a sai ya zama mani yake zama jini kuma akwai tazarar kwana arba'in sai a kawo summa ba wanda ga ya zama jini ya zama mani yake zama jini yake zama tsoka ba a sai ya biyo waɗannan matakai summa yursalu ilayhi malak sannan sai a aiko mishi da mala'ika wannan mala'ika shine mala'ikan da ke kula da mahaifa mala'ika da yake kula da mahaifa kasa Allah mai iko fa yanfukhu fihi ruh sai mala'ikan ya busa masa rai kun ji ba marahil matakai na dan adam matakai yana na ɗan adam fayan fi ruh sai ya busa masa rai wa umaru bi arba'i kalimati sai ya umarci shi mala'ikan ya rubuta ma shi yaron jaririn abubuwa guda hudu abubuwa guda hudu kenan a lokacin mala'ikan shi ma bai sani ba kafin haka mala'ikan bai sani ba bai katibi rizkihi a rubuta mashi arzikinsa shi yaron arzikinsa arziki ne da kake gani an ce arziki ‘ya'ya arziki ne kuna ce da ke ko lafiya arziki ce matsayi akwai wanda miliyoyin kudinsa ba za su kai mashi ba sai a ce a samu wani yana da matsayi da ya mai magana sai ga yaji matsayi da ka gan matsayi Allah ta'ala ya baka ka faɗa a ji wallahi arziki ne amma kullum an faɗi arziki hankali sai ya tafi kawai kan kuɗi ina fatan kun bayyanci wannan da ke ko amma ka duba duk waɗanda na faɗi arziki wallahi Allah ya baka faɗa a ji a cikin al'umma arziki ne in ba ka ba sai ka yi ta faɗa ka yi ta faɗa ka sa laspikar ka shiga gidan rediyon ka ba abin da za a ji amma Allah ta'ala ya baka arziki ka faɗa ka daidaita cikin minti ɗaya minti biyu sai ga al'amura masu tarin yawa Allah ta'ala ya sauwaƙe su ta hanyarka wannan shi ma arziki ne to duk waɗannan abubuwa na arziki da kuɗi da mota mota zai hau in keke zai ta fama da shi haka in zai ta dukan sayi ne ƙasa kenan zai ta tafiya a ƙasa da aka za a rubuta mashi adadin ruwan da zai sha adadin laumar da zai ci duk za a rubuta mashi Allah ta'ala ya san waɗannan jumlatan wa tafsila ya san su a dunkule ya san su kuma a fayyace kuma abin da zai nuna maka wannan fa lura da kyau za ka ga a iya shekarunka haka akwai wani akwai kila wanda bai taba zuwa garin nan ba sai sau ɗaya zo yi kwana ɗaya koma watakila wannan arzikin nashi da aka ajiye a nan shine ya zo ya ce ya koma Allah ya rubuta kuma da inda arziki yake duk an riga an rubuta wa ajalihi da ajalinsa adadin kwana nawa zai yi shekara nawa da wata nawa da makonni nawa da sati da kwana kaza da awa kaza da sakon da minti duk Allah ta'ala ya rubuta wa amalihi da aikin da zai wa amalihi da aikin da zai kun mai ci da ke ko aiki na duniya da aiki na lahira shi aikinsa na 'yan aljanna ne ko aikinsa na 'yan wuta shi zai zama mai biyayya ga iyaye ne ko kuma mai saba ma iyaye a uzbillah kullum da ke ko amalihi ayyuka na duniya shin aikin soja zai yi ko rasulci zai yi eh, shin dan sanda zai yi ko alkali zai yi ina fata mun fahimci wannan da ke ko shin lauya zai zama ko ko immigration zai zama shin kafinta zai yi ko kayan keke na zai dinga sayarwa duk allah ta'ala ya ya rubuta mashi duk aikin da mutum zai Allah ta'ala ya riga ya rubuta mishi wa shaqiyyin subhanallahi azim marashin arzikin lahira ne shine shaqi kada mutum ya kuskura ana mai yana yin abin da za a ce kun ga mutum yaron nan shaqiyin yaro ne bai shi da kyau bai au sa'i ko kuma dan aljanna ne ko kuma dan aljanna ne nawa kenan hudu bi katabi rizqihi da wa ajalihi biyu wa amalihi uku wa shaqiyyan amsaye tun yana ciki a rubuta waɗannan ina fata mun fahimci wani tun yana ciki a rubuta waɗannan tun yana ciki a rubuta waɗannan saboda ka sai mu bi al'amura a hankali yanzu an rubuta waɗannan al'amura Ahan, me abin yi yanzu mutum ya zauna dirshen ya dinga sauraron rubutun ubangiji ko ko ya zai yi Eh? zai tashi ne ya fita nema sai Allah ya sauwaƙe mishi lura da ke ko domin yana cikin rubutun ubangiji mutum ɗan aljanna ne ko kuma ɗan wuta yanzu in mutum ya ce shi ba zai yi sallah ba ba zai yi azumi ba tunda Allah ta'ala ya riga ya gama rubutu in ya rubuta shi ɗan aljanna zai zai shiga to me kenan yake rini kenan ya rubuta shi ɗan wuta ne zai shiga amma baya sallah baya azumi baya mutunta iyaye yanzu kaga ya fara kama hanyar daga abin yana da hatsarin gaske wallahi hadisin nan yana da hatsarin gaske Allah ta'ala ya gama rubuta wa kowa abin da zai yi nas'allah salamata wal afiya nas'allah salamata wal afiya aha ka duba da kyau duk masu zuwa asibiti wanda ya matsa ma kansa sai an yi mai scanning wai shi yana son ya gano a faɗa mashi ɗan abin da take ɗauke da shi mace ne ko namiji ya suke ce da shi ya ya dawo yaje ya dawo yaje ya dawo don abin da za su iya gane ya za su iya gane cewa da an samu juna biyu ne domin bayyanar da mace ko namiji sai an gama halitta domin an gama wannan 41 ta wuce 42 ta wuce 43 ta wuce sai mala'ika ya ce ai rab a zakarun an unsa ya allah ubangiji wannan ya za a yi ta mace ko namiji shi kan shi mala'ikan bai san wanne za a yi bayan arba'in ta farko bayan arba'in ta uku biyu bayan arba'in ta uku lokacin da aka zo saƙa halittar bayan mani kenan ya zama jini ya zama tsoka to daga tsoka ne za a fitar da hannu a fitar da kafa a fitar da idanuwa a fitar da kaza a fitar da kaza a fitar da kaza baya gano wani bari in an yi shi sai ga shi kamar kadangare haka halitta bata to duk anan za a fitar da shi mala'ika ce aira a zakarar amunsa ya Allah ubangiji mace ko namiji za a yi ina fatan kun fahimta wannan da shi yasa kake gani shi yasa kake gani kai dai mutum ne musulmi waye so nawa likita yake cewa za a haifa namiji a haifa nawa mace so nawa ko ya ce za a haifi mace a haifi namiji amma sai kake gan daga baya sai a yi ta ba da lokaci a yi ta ba da lokaci a yi ta ba da lokaci har sai arba'in ta farko ta wuce arba'in ta biyu ta wuce arba'in ta uku ta wuce koma ta yi nisa ma an gama komai sannan ya ce ya yi scanning ya gano kaza ya gano kaza ya gano kaza Inda ce akwai technology suke da'awar kun fahimci jumlar da suke da'awar suna da shi wai cewar yanzu haka da ganin maniyin za a ce wannan namiji ne wannan mace wannan shaci faɗi ne saboda ya san baka sani ba ba irin ƙarya da zai da ba zai tsurara wa mutum ba saboda me yasa na faɗa haka saboda asalin maniyi din shin wannan maniyin za a halitta da shi ko ba za a halitta da shi ba shine ma matakin farko don ba duk maniyi ne ya shiga mace ake halitta da shi ba ina fatan kun fahimci wannan da ke ko ba duk maniyin da ya shiga jikin mace ne yake halitta da shi ba domin inda haka ne to ai da akwai wasu kuma wadanda yake ubangiji subhanahu wataala bai ba su mahaihuwar ba suna annabi salama ya ce sannan duk binciken likita zai binciko waɗannan abubuwan bai katabi rizkihi ya ce ya yi kainin ya ga adadin arzikinka wa ajalihi ya duba ya ga ajalin kwanakin da mutum zai yi ga duk babu waɗannan abubuwa shi ne Allahu ya alama ma hamilu kullu unsa wa ma tafidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar annabi sallallahu ya ce fa wallahi lazila la ilaha ghayru ina rantsuwa da Allah wanda babu abin bautawa tare da shi babu wani abin bautawa da cancanta tare da shi inna ahadakum lallai akan samu ɗaya daga cikin ku laya amalu. wallahi zai dinga aiki tukuru bi amali ahlil janna da aiki irin na yan aljanna hatta ma ya yakunu bainahu wa bainaha illa zira har ya zama na abin da zai kasance tsakanin shi da aljannar bai huce zira'i guda ba ma'ana bai huce kamu guda ba ma'ana ya rasu ma bai jima ba rasuwar shi ta kusa don wannan ishara ce akan ajalin ya kusa fa yasbiqu alaihi alkitab sai wancan rubutun da aka yi mishi ya riga rigaye shi ya tabbata a kansa fa amalu bi amali halin nar sai ya dinga yin aiki irin na yan wuta fa yadkhulaha sai shiga Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya sare to sai malamai suka ce akan me sai suka ba da amsa cewar aikin da yake na 'yan aljanna mutane ne suke ganin aikin na 'yan aljanna domin biyayya ga iyaye aikin 'yan aljanna ne sallah a kan lokaci aiki ne na shiga aljanna hajji da azumi da zakka da mutunta na gaba duk aiki ne na 'yan aljanna kun da kyau ko to amma saboda allah yake yi kuna jina da kyau ko saboda Allah yake yi kai a karan kanka ba dora maka ka gano haka ba saboda niyya ne ayyuka ne na zuci amma shi Allah maɗaukakin sarki shi ya san saboda me yake yi shi yasa sai ka ga idan ajalin ya kusa sai ga ya tabbatarwa da mutane wannan aikin da yake yi ba na Allah ne. Allah ya tsare mu baki da Allah ya tsare mu baki da Annabi sallallahu alaihi wa inna ahadakum kuma lalle ɗaya daga cikin ku la ya'malu bi amali ahli na. zai kasance yana aiki irin na 'yan wuta hatta ma ya kunu bayan huwa bayan illa zira har ya kasance abin da ke tsakanin shi da wutar bai wuce kamu ɗaya ba in an ce zira shi ne kamu ɗaya in ce shiburu shi ne ɗani guda haka tsakanin shi da wutar kaɗan ya rage fayas biku alihil kitab sai wannan rubutu da aka yi mashi sai ya wakana a karansa fa ya'malu bi amali hal janna sai ya aiki irin na yan aljanna fa yadkhulha sai shiga aljanna so nawa za ga an samu mutum ya zo ya ce musulunta yake so yayi kaga bayan musuluntarsa bai wuce shekara biyu ba ko uku ya rasu kullum kyau bayan ya ɗebo shekaru aru aru a baya a kan kafirci shekara arba'in ko hamsin ina kan kafirci ya zo ya musulunta kaga shekarun da ya yi a musulunci da ƙyar in sun kai ɗaya bisa goma kulwar da ke ko na shekarun da ya yi a kafirci sai kuma ya musulunta sai ya kuma ya koma ga Allah akan haka wannan hadisi yana cikin manya-manyan hadisan da suke tsorata da malamai domin kai tsaye babu wanda ike ta tabbas a karan kansa suna sanin cewa inna ahadakum kuma an riga an rubuta dan aljanna dan aljanna dan wuta dan wuta kuma ba wanda aka yi wannan rubutun a goshinsa rubutun yana cin cikin lauhin mahfuf sannan wannan zai nuna maka abin da yake bambara kai na miji da sunan hajara mutum ya tankwashe kafa yana raba aljanna yana raba aljanna ya ba wani aljanna ya ba wani aljanna ya ba wani aljanna na farko shi a karan kansa yana da tabbas zai mutu akan halin da yake ciki babban abin da ya kamata mutum ya ɗauki darasi shine idan allah ta'ala ya taimake ka akan turba ta daidai to yanzu me naka addu'a allah ya tabbatar da kai akan daidai din domin kana kan daidai sai aka juya zuciyarka ina za ta koma ko aka juya zuciyar shi ina za ta koma ba daidai ba wanda yake kan ba daidai ba sai aka juya zuciya shi ina za ta koma daidai wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nafarhum fi tughyanihim ya'malun saboda ka Allah ta'ala shike jujjuya zuciya idan Allah ta'ala ya taimake ka kana kan musulunci akan sunna to ka gode ma Allah ɗaya. na biyu ka roƙi Allah Allah ya tabbatar da kai kuma ya ci jumla ta da kyau za ka dinga roƙon Allah ne ubangi a nan sallama addu'a yake ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini kuji ya muqallibal qulub ya mai jujjuya zukata thabbit qalbi ala ka tabbatar da addini na akan ka tabbatar da zuciyata akan addini wannan shine babban abin da mutum zai ina fatan kun fahimci wannan da kyau domin Allah ta'ala yana juya zuci wanda yake ba a kan daidai ba ana juya zuciyar shi za ta dawo daidai ne wanda yake a kan daidai a ofbilla ana juya zuciya za ta koma ba daidai ba kuma tun a zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama an samu kuma mutane da suka yi ridda ba wai bayan rasuwar shi ba a'a da ransa sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka samu ɗaiɗaikun mutane da suke wanda zai nuna maka abin akwai ban tsoro wana ce na da ke ko abin akwai ban tsoro barka ya Allah ka tabbatar da zukatanmu akan addinaka. Allah ka tabbatar da zukatanmu akan kan ilalla wannan zai kara wa mutum tsoro kullum ya kasance tsakanin alhaufu da arraja alhaufu tsoron kada Allah ta'ala ya juyar da zuciyar mutum ta koma ba daidai ba tsoron da kenan da mutum ke arraja fata na Allah ta'ala ya tabbatar da kai akai to haka ake so mutum ya kasance ba wai mutum ya miƙe kafa ai shi yanzu ya riga ya fahimci sunna ya gane sunna shi kenan idan ya ganin ba abin da ya rage masa sai shiga aljanna wannan ba haka ba wannan ba haka ba sabati sabati ana salon ci ake da shi fastaqim kama umirta inna na qalu rabbuna allah thumma istaqamu al istiqama ba karamin al'amari bane ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da zukatanmu akan addinin ka ya wannan hadisi rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari shine ya rawaito hadisin shi imam al-bukhari shine muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn maghira ibn bartisba al-bukhari al-ju'fi ya rasu a shekara ta biyu da da shida. wa muslim da kuma muslim bin hajjaj bin muslim al-qashari an saburi ya rasu shekara ta 261 wannan malaman hadisan nan guda biyu suka rawaito wannan hadisi wannan hadisi kuwa na farko yana nuna mana bayani na halittar dan adam matakin farko maniyi kwana arba'in mataki na biyu a jini kwana arba'in mataki na uku tsoka kwana arba'in sannan kuma allah ta'ala ya mana bayani na qada'uhu wa ƙadari hukuncinsa da iyanki kan wannan ɗan adam da tun yana mahaifa an rubuta arzikinsa da ajalinsa da kaza da kaza da kaza na shi. wanda zai nuna maka ɗan adam ba kowa ba ne. gaba ɗaya an gama tsara mashi abin da aka tsara mashi shi zai yi ba abin da shi ya tsara ba kansa zai yi ba yadda aka tsara mashi haka zai kasance ba wai da shi ya tsara yake so ya kasance haka zai ba so nawa kake kwana da niyyar gobe abu shi shine farko zaka fara sai ga sai bayan la'asar ma ka cina agoban Allah ta'ala ya shagaltar da an shagaltar da kai da wani abu ka tafi abin da aka tsara maka ka bar abin da ka tsara ma kanka Allah ya tsare mu baki قال الإمام النووي رحمه الله الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الإمام النووي الله تعالى يجزاه غفرة يجي عن أم المؤمنين an karɓo wannan hadisin daga uwar muminai ummi abdullah ita ce fa uwar abdullahi A'ishata wacce ake kiranta aisha radiyallahu anha allah ya ƙara mata yarda qalat ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce man ahdasa fi amrina haza dukkan wanda ya farar da wani al'amari cikin ya farar da wani abu cikin al'amarin nan namu ma laysa minhu abinda babu shi a ciki ya kawo shi fa huwa raddun to shi wannan abin da aka kawo din raddun za a yi watsi da shi rawahu al-bukhari wannan hadisi imam al ya rawaito shi wa muslim da kuma muslim wa fi riwayati muslim amma a wata riwayar ta imam muslim shi kadai ya rawaito ne man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amurna da wannan aikin babu umarninmu a ciki fahuwa raddu to wannan aikin an mayan masa sunan wannan aikin mayarwa shine rad mayarwa wannan shine hadisi na biyar a cikin wannan littafi na al'arba'una annawawiyya kuma an karɓo shi ne an ummul mu'minin daga uwar mu'mini kowace ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ana kiranta ummul mu'minin su matan manzo alaihi wasallama ana kiransu da ummahatul mu'minin Allah ta'ala cewa eh annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitab Allah ta'ala ya ce annabiyu shi wannan annabi din mai dubin daraja kenan aula bil mu'minina shi ya fi cancantar mumine shi ya fi matsayi akan mumine min anfusihim akan rayuwarsu inda za a ce ga kofi ɗaya na ruwa kullum da ke ko kuma mutum ɗaya ne zai sha ya rayu ga ka ga manzo sallama wajibi ne ka ba manzo Allah ya sha shi ya rayu kai ka kasance mutum ya rasu domin aula bil mu'minina wa azwajuhu matan manzan Allah sallama ummahatu su ne iyayensu isa ya kira su ummul mu'minina kuna jina da ke ko ummu al mu'minina kowace ɗaya daga cikin matan manzo sallallahu ana kiranta ummul mu'minin ummu al mu'minin wannan ita ce ummi abdullah ita ce ummu abdullah ana mata alkunya da ummi abdullah ma'aban abdullah wasu malamai suka ce aisha radiyallahu ta'ala anha an mata alkunya ne da ummu abdullah alkunya za ka iya alkunya ko da baka haihu ba ɗaya ke na wasu ka ce a'a an mata alkunya ne da ɗan yar uwarta abdullahi bin zubai domin aisha radiyallahu anha ba ta haihu da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ita ce ake cewa a siddiqatu bintu siddiq ita siddiqa ce babanta siddiqi ne mai gidanta annabi ne ba wai annabi ba a'a khatimun nabiyina wa imamul mursalin cikamakin annabawa ne shugaban manzanni gaba daya sallallahu alaihi wa sallam ita ya kira atiqa bintu atiq yantacciya yar yantacce na fatan kun fahimci wannan da ke ku ita ce a sallama kadai ya aura budurwa ita ce kadai annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ya aure ta budurwa ta rasu a shekara ta hamsin da bakwai bayan hijab shekara ta hamsin da bakwai bayan hijira ubangiji subhanahu ala ya ba ta ilimi ta karantar ta yi fatawa domin lokacin da ta rasu dududu shekarunta ba su wuce goma sha ba irin goma sha takwas ɗin nan ta gaba ɗaya a duniya kuna ji da ke ko ta gaba ɗaya a duniya da anan salama ya rasu da rasu anan salama ba ta wuce wannan shekarun ba amma Allah ta'ala ya mata tsawon rayuwa tun da ya gaga Rasulullah ya koma ga Allah ne a shekara ta goma bayan hijira kullum ko farkon ta sha ɗaya bayan hijira to ita kuma ta rasu shekara ta hamsin da bakwai kaga ko a ranar da ana salama ya rasu ne aka haifi wani kaga ya rasu kuma ranar da aisha ta rasu kaga yana da shekaru hamsin da bakwai balle kuma abin yana da shekaru arba'in da bakwai balle kuma ga wancan shekaru goma sha takwas da take da su wannan shekaru gaba ɗaya ta yi su ne wurin karantar da al'umma ilmantarwa ba da fatawa kusan duka hadisan cikin gida suna fitowa ne daga wurin sayi da aisha radiyallahu ta'ala anha duk mace da take so ta zama mace shine akalla ta ɗauki rayuwar wata mace ke koyi da ita ta ɗauki rayuwar na na aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce tana so ta koyi shuru motsi girki saukewa tafiya dawowa irin na na aisha radiyallahu ta'ala ina fatan mu mai tona da su to sai ga an tsira an rabauta radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda kala ta ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man duk man duk ya shafi mace ya shafi namiji ya shafi malam ya shafi wanda ba malam ba kun da ke ko ya shafi dan kasuwa ya shafi wanda ba dan kasuwa ba ya shafi sarki ya shafi wanda ake sarauta man duk domin siga ce daga cikin siyahul umum kazaka man ma ni ma'an kullum umumi ya ukhayya fasma'a man duk wanda ahdasa ya farar wanda ke da babu kenan fi amrina a al'amarinmu haza wannan me kenan ku dubi inda hasalama iya bayani dalla-dalla filla-filla ya fayyace tsakanin zare da ababa ya ce fi amrina haza a wannan al'amarin namu ya kawo ya kago ma laisa minhu abinda baya ciki fa huwa raddu to wannan abin sunan shi rad mayarwa kama ce an mayar da shi ya kasa wa mashi ka ce sunan wannan abin mai sunan shi mayarwa shine raddu domin raddun masdar ne shi kuma masdar ya ɗara sauran shi yasa idan mufrad ne ana muzakkar ne idan muannas ne idan musanna ne mu abin nan idan muzakkar ne mufrad ne idan musanna ne mufrad yake zuwa idan jam'i ne mufrad yake zuwa ma'ana za ka ce rajulun adulu rajulun adulu kai mutum ne mai adalci za ka ce rijalun adulun ba za ka ce rijalun adiluna ba saboda adulun masdar ne adulun masdar ne za ka ce nisa'u adulun ba za ka ce adilat ba in ka ce adilat yanzu ya zama ismul fa'il kenan to masdar yana da karfin gaske isa Allah ta'ala ya ce innahu laƙaulun faslun sai ce faslun shi qur'ani magana ce faslun rabewa ma'ana magana ce mai rabewa sai aka ce rabewa gaba duk waɗannan bayanan don mu ƙarrabo mu kawo da ma'anan da kusa duk abin da aka ƙago a cikin al'amarin nan namu ma laisa minhu wanda baya ciki fa huwa raddun sunan shi mayarwa rawal bukhari wa muslim sai malamai suka ce wannan hadisin dan da muke karantawa shine ma'aunin aiki kullura da kyau ko shine ma'aunin aiki na zahiri domin muna da ya guda muna da ma'auni na zahiri muna da ma'auni na baɗi ma'auni na zahiri ba kai kake karɓar ibadar ba amma za ka yi mata hukunci ka ce wannan ba ta yi ba saboda ka ɗora ta akan ma'auni na zahiri amma ma'auni na ne ba ka da hurin yake saboda na baɗi ne shi ne hadisin farko hadisin farko hadisin inna mal'amalu bin niyyat ne ma'auni na aiki ma'aunin na me na baɗi mutum ne ya yi sallah a zahar raka a hudu ya yi raka a ta biyu ya zauna itahiya ya miƙe ya kawo biyu ya yi tahiya ya yi sallama me za ka ce mai sallar shi ta yi amma an karɓa ba ka sani ba ina fatan kuma ya ci da ke ko mutum ne ya ce kai alhamdulillah ai ribar da isa samu yau bai taɓa samunta ba saboda haka a zahar ɗin da zai yi gobe raka'a takwas zai yi ta ta yi ko ba ta yi ba ba ta yi ba za ka ce wallahi tallahi ko ya yi ba ta yi ba Don ba ruwan da cewar ya yi ta domin Allah ko bai yi ta domin Allah ba ya yi ta da ikhlasi ko bai yi ta da ikhlasi ba ya yi ta da niyya ko bai yi ta da niyya ba saboda ka dora ta a ma'auni na zahiri kun bai wannan da ke ko to shine wannan ma'auni ne na zahiri da za ka dora kowace ibada a kai ta yi ko ba ta yi isa Allah ta'ala ya baiwa addinin musulunci kariya ta ko ta ina an ba shi kariya ta ciki an ba shi kariya ta waje kulwar da ke ko an ba shi kariya ta waje kada makiya su kawo mushi hari sai aka wata wata yaki an ba shi kariya ta ciki kada na ciki su lalata shi sai aka ce hada safi amri na haza ma laysa minhu fa huwa raddu to ina son mu lura da kyau wannan dai shine kashin bayan hadisin da ya balla bid'a kuma kusa yana ya balla ta a wuya aka juya aka juya ta haka kun da ke ku kasan dai babu yadda za a ce an juya kan mutum ya koma yana kallo ta baya a ce kuma wai akwai maganar rai a ciki Allah afani Allah wa iyyaku ko ma ka ce shine hadisin da ya fille ma bid'a ta ya gaba ɗaya babu ta. da wani salon cewa man adasa fi amrina a al'amarin mu haza wannan wanda zai nuna maka ba wai yana magana ne al'amarinku na sabon dinki ba a ce akwai sabuwar atamfa ta fito ko wani sabon dinki da ake yayin sa duk shi ake magana ba mun ci magana ta da ke ko domin waɗanda suke ƙoƙarin yin kwanci su ƙyanƙyaso bidi'a sai su ce ai annabi sallallahu alaihi wasallama akan raƙumi ya je ake hajji amma a yau ai a jirgin sama kuke zuwa a mota kuke zuwa rasulun bai hau mota ba bai hau mashin ba bai hau eh, bai hau mashin ba bai hau kaza ba bai hau kaza ba da kai ma yi bidiya to haka anan bangaren ilimi abu guda biyu ne abu na farko ya yi da shi yayi bidiya amma kai ma kai kun lura da kyau ko shi abin da yake so ya ce yi bidiya ya yi da abin da kama da mai bidiya ne bidiya ce amma kai ma yi domin ka hau keke ka hau mashin ka hau mota kuma rasulun bai hau ba ku lura da ke ko watakila ba ka ga shi wannan yana jin cewar shi malamin tafsiri ne watakila bayan allah ta'ala cewa yi wal khaila wal bighala wal hamira nau kenan uku litarka buha an yi su ne domin ku hau wazina kuma ku yi ado saboda haka Allah ta'ala ce ai wal khayla wal hamir wal khayla wal bighala wal hamira kuma ku yi ado sai Allah ta'ala ya ce wa yakhluqu kuma yana halitta kulura yakhluqu yana halitta khalaqa ya halitta kulura khalaqa ya halitta yakhluqu yana halitta sai Allah ta'ala ya ce wa yakhluqu kuma yana halittar ma la ta'alamun abin da ba ku sani ba ya zai ka cira mota bidi'a kuma mashin bidi'a jirgin sama bidi'a subhanallah in dai ba mutum ya tara jahilai ba domin a kasuwar jahilai ba irin hajjar da ba a kasawa kun da ke ko saboda haka mu kiyaye idan na ce muku bidi'a ita ce duk abin da aka kago aka sanya ta addini da suna addini a dunkula a cuta kuna jina da ke ko malamai suke cewa bid'a ta fi laifi bala'i saboda me saboda mai laifi yana neman abin nan yana neman shirya sai ga mutum ta bace ba a sha a bayanar jama'a kullum da ke ku don yana jin saɓo ne bai san a sani bai san shanta a bayanar jama'a don ya yi laifi ne amma mai bida yana jin addini yake yi saboda yana bayyana wa a bayyana wannan hatsari malamai sun kasafta bidi'a lura da hukunce-hukuncen kowanne kashi amma kafin mu je ga wannan kashi bari in tambaye ku ku lissafo min abubuwan da suke bidi'a, ko dai ta bangaren kudirin zuci ko ta bangaren ayyuka ko ta bangaren maganganu da ake yi a baki mhm. ban ji ba istighfari kafin fara da ikama ko kafin kira sallah ladan zai kira sallah ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahu akbar misali ko da ikama ɗaya kenan -huh. juma'atu mubarak cewa juma'atu mubarak gaiso juma'a aha ya ibada kun lura da kyau ko a dinga cewa ya wane ya ibada uku kenan eh wazifa eh ake ce hudu kenan duk ai hewa akhawatu haji cewar Allah yana ko'ina su ne manya-manyan bidiyoyi na farko cewar Allah yana ko ina wana ji da kyau ko nawa kenan biyar cewar alƙur'ani halitta Allah ne shida cewar sahabban manzara sallama sun kafirta bayan ya tafi bakwai eh? cewar allah baya magana takwas kafirci ne wani shirka ne ai shi wanda ya ce allah baya magana wai ya yi wannan ne domin tsarkake allah kaga ta inda addini ya shiga kenan domin tsarkake allah yi eh, mun faɗe shi yin sallama baki ɗaya a juya in liman ya sallame daga sallah a juya a ce assalamu alaikum wa rahmatullah da murya ɗaya a juyo nan ma a yi da murya ɗaya nawa kenan a'a cewa ana sallama ya san gaibu nawa kenan ina so ku dinga lissafawa ne ai a'a za mu zo karkasuwar bidiya ne ai za mu zo karkasuwar bidiya ne Bidiya ta karkasu kashi biyu akwai bidi'a mukaffira akwai ghairu mukaffira ta inda suka kasafta ta kenan ba wai akwai mai kyau akwai mara kyau ba a'a bidi'a ha dalala bidi'a gaba ɗayan ta bata ce kullum da ke ko sai dai akwai bata iya ma'alwala akwai kuma ɓata iya wuya wanda ya shanya yawa ko kuma wanda ya shanya kai kuna Allah ta'ala ya ke Allah ya tsare wa baki da duk wanda yake da'awar akwai wani abu da yake da shi da wannan abin ya yi daidai da alkur'ani mai girma to wannan bid'arsa mukaffira ce batun ma cewar wannan abin ya fi alkur'ani ba ta taso ba yana da wani abu da wannan abin kuna ji ko don ka tashi faɗa ka faɗa abin da in ka tashi ka abin da na faɗa duk wanda ya ce yana da wani abu zikiri ne kuma menene da wannan abin ya kai alkur'ani mai girma ya kudirce a zuciya shi wannan bid'a shi bid'a ce ta kafirci kuma bai ce ni da kyau ko bid'a shi bid'a ta kai kafirci kun lura da kyau ina jin cewar sahabban manzo sallama sun kafirta bayan rasuwarsa bid'a ce ta kafirci so ina son ku lura bidiyar akwai ta kafirci akwai wacce ba ta kafirci ba ba ta kai kafirci ba kamar wacce ce wacce ba ta kai kafirci ba ba ku faɗi liman yana hudu ba kuna magana ba Kullum da ke ko ɗaya kenan ɗaga murya da Allahu akbar lokacin karatu ko lokacin muhadara ko lokacin wa'azi duk waɗannan bidiyo'i ne kun bayanci jumla ta da kyau kusa ta yana take bidiyar me bambancin mu da su wurin zikiri ba mun ce a yi ƙasa ba ne su kuma suke yi sama to ya za a kuma mun wani lokaci mu ce Allah wannan bidiya ne bai da alaƙar sunna ko kaɗan kuna jina da ke ko duk abin da ya birge ka ci ake Allahu akbar Allahu akbar na kusa da kai ma ba lallai iji ba shine zikirin da ake bukata wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa duna al-jahri min al-qawli bil ghudi wal asha suna ka ba abin Allah ba haka zaka ce Allahu akbar wannan a inda ya kamata ka faɗa a inda ya ma'ana ko a cikin hudu ba ne liman yana hudu ba ka ce Allah ah, ka yi watsi da juma'ar ka duk da baka faɗa da ƙarfi ba ya kai magana don ba ta cikin abin da ake kuma ya ci jumla ta da ke ko saboda haka a kiyaye a kiyaye bidoyi akwai na ayyuka akwai na ƙudiri na zuci ina fatan kuma ya ci wannan da ke ko akwai na ayyuka akwai na kudiri akwai na maganganu idan za a tada sallah sai a juyo a ce to <clears throat> akwai bawan Allah yana neman yana buƙatar addu'a tare da yan uwa don Allah a sa shi a sujada akwai buƙata ana yi gobe ayi. a yi ba saboda haka ne aka ce bid'a ne ai ƙwarai ba a taɓa ruwaitowa annabi sallama yayi haka ba ba a taɓa ruwaitowa sabai su eh mu kammala wannan din tukunna mana kafin a sallame liman ladan ya yi hudu ya kira ya ta da ikama liman zai kabbara sai ya ce yaya akwai yan uwa masu bukata a sanya su cikin addu'a ba a yin wannan ba a yi kai da ka san yana cikin bukata sai ka sanya shi a addu'ar ka shikenan kuna ba kuna gane bambance bambance so bid'a guba ce mutum kullum babban maganinta shine kusa da karatu kusa da inda ake karatu insha Allah ta'ala watan wata rana mutum zai kasance ya bi dukkanin ayyukan sahabbai musamman abubakar da umar da usman da ali hudun nan idan suka aikata ba a kiran da sunan bid'a ba a kiran da sunan bid'a domin sunna ne annabi sallallahu alaihi ya ce alaikum bi wa sunnatul khulafa'ir rashidin adu alaiha bin nawajib saboda haka kuskure ne a ilmance ka ce kiran sallar juma'a kiran sallar ranar juma'a kiran sallar farko bid'a ne kuskure ne ta yana zama kuskure saboda usman ne yayi usman ne yayi ai wanda yake baiwa bid'a shi kariya yana cewa ya hada qur'ani bid'a ne domin manzo Allah bai hada alqur'ani ba ai sai na usman ne ya hada qur'ani ya manta cewa ran sallama ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin sunnoni nawa kenan biyu akwai sunnar sa ita kira sunnatun nabawiyya akwai sunnar waɗannan sahabbai guda hudu da kira sunna rashida in ga ce sunnatul rashida ana nufin sunnata waɗannan halifofi guda hudu kowanne su sunna ne saboda haka ayyukan su hudun nan ya sha babban da ayyukan sauran sahabbai ina son ka da kyau ina son ka lura da kyau ina fatan kun bayyance wannan da kyau ko saboda haka akwai buƙatar tankaɗe da reraya kan abin da ya shafi harkar bid'a bid'a guba ce babu alkhairi a cikinta duk bid'a ana haɗa ta ne da addini wanda ya ce ai abin da ya sa ya ce yan uwa su taimaka da taimaka da addu'a a cikin su sujada saboda kaza zai sa saboda kaza saboda kaza duk bidiyoyi ne ma anzalallahu biha min sultan zaka ɗauki dauki ka'ida ha dalala cewar akwai bidi'a muhassana akwai bidi'a makaruha akwai bidi'a wai wajib har wajiba ba suke cewa wai bidi'a ce kuma wajiba mutum bai ga girman ubangiji ba wajib wajiba wai hada qur'ani wajibi ne tunda hada qur'ani wajibi ne so kenan wannan hada qur'ani wannan bidi'a ta da qur'ani wajibi ce a yi ta waye ce wajibi waye ce hada qur'ani wa abin nan ya ce haɗa ƙur'ani da sai na usman ya yi bid'a ne sunna ce saboda mai zama sunna tsoron sun ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashid saboda ka ina daɗa maimaita muku dukkanin ayyukan sahabban nan guda uku hudu abubakar umar usman ali eh, hudu kenan ko kowannensu aikinsa sunna ce rashida balle kuma su yi a akan duka hudun ma'ana abubakar ya yi wani aiki lokacin da yake khalifa bayan ya wuce da abubakar umar ya zo bai daga wannan aikin ba da usman ya zo bai shura wannan aikin ba da aliyu ya zo bai zungura wannan aikin ba kasan aikin ya zama tabbatacce sannan faɗi ayyuka biyar da waɗannan sahabai suka yi da sahabin farko ya yi da na bayan shi ya zo ya warware shi shi mai baiwa bid'a kariya ba irin abin da ba zai faɗa ba amma dai ka ɗauki ƙa'ida ita ce zunzurutun kyakkyawan niyyar mutum ba ta sawa aiki ya karɓaɓa aiki ya zama karɓaɓɓe sai in yi daidai da musulunci daga cikin ayyuka na gangan jiki ba fa aiki fa a sallah tana cikin manya-manyan ayyuka da ake da su amma ya da na gambe ku ɗazu na ce mutum ne ya samu ribar da bai taba samu ba yace shi ku zai gode ma Allah saboda ka sallah a din da zai raka'a takwas zai yi ta kuka ce bata yi ba saboda me ya wuce ba daidai ba saboda ka haka ake bukata wa kifu inda amri wa kifu inda amri a ƙarƙashin so na manzo Allah sallallahu ta'ala wa sallama aka kago waɗansu abubuwan da ake kiransa da sunan so wanda zai nuna maka bidiya ne domin an addinantar da shi kullum da ke ko a ce ana gayyatar masoya manzan Allah maulidi wannan kuskure ne su haka bidiyoyi kuma ruwan dare suke sai ga in ba ka dai iya kana yarfawa ba kana yarfawa ne yan tana makalowa kai a karan kan ma tukuna saboda ko da misalin da muka bayan na bidiyoyi ai za ga abin ya dan ya dan na ko cewar ya ibada a bakin wa ka bakin masu da'awar ustazanci ko bakin waɗanda yake su ba su ma kusa da ustazanci ba a gaisuwar ya ibada kwata-kwata ya ibada ba a yi ana fatan kuma mai wannan da ke ko duk ba a yi waɗanda ba a yin su lafazin suna sak babu shi suna aka sani suna aka sani lafazin sak yana cikin gulu la ta galu fi dini kuma ghairar haƙ kullum ana bi ne daki daki daki daki ka'idar ita ce aqidatu ahlu sunna wal jama'a ƙara wani lafazin zai zama yawa mutum rikici kuma zai zama bidiya akan wannan in mun zo wancan hadisi din na alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin da izinin Allah ta'ala za mu ƙara waɗansu abubuwan akan haka Allah ta'ala ya amfana da mu gaba ɗaya ya tsare mu daga bid'a da sharranta domin duk mai bid'a yana gogormaya ne yana shar'antawa ne Allah na shar'antawa Allah ta'ala ce amala mushuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah yana da'awar shar'antawa ne bayan Allah ta'ala kuma ya shar'anta Allah ta'ala ya tsare mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu 好了，好了。